Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 25 ga watan Afrilu na shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa ko kuma sashen hausa.com jama'a mu da asuba baba yakubu makeri ne tare da mahmud lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai kotun kolin amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba donald trump zai iya takaita shigar matafiya daga wasu kasashe cikin amurka yayin da wani alkali ya ba da umarnin gwamnati ta trump wato ta trump ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shiga kasar tun suna ƙanana sannan shugabannin amurka da faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya to ko bayan ko gaba jin labaran za ku je zargi da sojojin najeriya suke yi wa hukumomin jihar taraba na kin ba su haɗin kai akan aikin kawo zaman lafiya a yankin zargin da hukumomin suka musanta. Idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa ya tabbata sanata dino malaye yana asibiti sakamakon direwa da ya daga motar 'yan sanda bayan mika kansa gare su to koya 'yan najeriya suke ganin batun dino malayin babu maganar siyasa daga cikin wani al'amari abinda yake faruwa idan ka taka doka doka ta taka ka ko kai wane ne dino ya taka doka bayan haka sahabu ali imam na tafi da shirinsa na demokaradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba kotun kolin Amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba Donald Trump zai iya takaita shigar matafiya cikin Amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda mafiya yawansu na musulmi ne. Ƙasashen sun haɗa da Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Syria, Venezuela, Somalia da kuma Yemen. Tun bayan da ya hau kan karagan mulki, Trump ya fitar da tsare-tsarensa na shige da fice a ƙasar. matakai biyu da ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi yayin da mataki na karshe-karshen nan aka sa wato ba ranar da za a kawo ƙarshen shi jihar hawaii da ƙungiyar musulmin jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da kara ana kuma sa ran za su gabatar da bahasunsu wanda zai kalubalanci matakin haramtawa wasu 'yan kasashen waje shiga amurka a matsayin wani shiri na nuna wariya ga al'ummar musulmi sannan za su nuna cewa shugaba trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da ficen kasar a ɗaya bangaren ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki kan shige da fice a ɗaya bangaren kuma wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya ba gwamnatin shugaba trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure dubu ɗari takwas waɗanda suka shigo ƙasar nan tun suna ƙanana waɗanda aka fi sani da dreamers a turance a wani mataki na shure matakin da shugaba trump yake sanya ɗauka na kawo ƙarshen shirin da ake kira daka a takaice wanda shi ya ba da dama a bakin hauren suke zaune a amurka ba tare da takardun izinin zama ba alkali john bates ya kuma umarci hukumar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security da ta karbi takardun sabbin masu son shigowa amurka karkashin wannan shiri a karan farko tun bayan da aka samar da dokar a shekarar 2012 alkalin ya ce yunkurin da gwamnatin trump ke yi na soke wannan shiri na daka ya saba wa doka amma ya ba su kwanaki casa'in da su gabatar da wata kwakwarar hujja kan dalilin su na so su soke wannan shiri amma har zuwa yanzu gwamnati ba ta mai da martani a kan wannan hukunci ba shugabannin amurka da faransa sun yi kira da a faɗaɗa matsayin da aka cimma da iran amma kuma amma yayin da suke magana da manema labarai a jiya talata shugaba trump bai nuna wata alama da ta nuna cewa amurka za ta janye daga matsayin da aka cimma da hukumomin tehran ba kan shirinsu na mallakar makamashin nukiliya shugaban faransa emmanuel macron ya ce bai san matakin da trump zai ɗauka kan wannan matsaya ta haɗin gwiwa ba yana mai nuni da wa'adin da zai kare a wata mai zuwa kan sabunta matsayar cirewa iran takunkumi da aka saka mata domin a ci gaba da raya matsayar haɗin gwiwa da aka cimma wacce ake kira joint comprehensive plan of action a turance ko kuma jcpoa a takaice a jiya talata shugaba trump ya yi kakkausar suka kan wannan shiri inda ya kwatanta shi a matsayin hauka kuma abin dariya wanda tun asali ya ce bai kamata a yi shi ba to yayin da ake hakan kuma ziyarar mako guda da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif yake yi a birnin new york domin kare shirin nukiliyar na iran da wasu tsare-tsaren gwamnatinsu a yankinsu ta haifar da wata zanga-zanga daga wata kungiyar iraniyawa mazauna amurka dambun magoya bayan wata kungiya da ake kira organization of iranian american communities ko kuma oiac a takaice suka shiga wannan zanga-zanga a ranar litinin wacce ta wakana a tsallaken titin ofishin hulɗa da kasashen waje na birnin new york wanda yake karbar bakuncin zarif yayin da suke tattaunawa kan matsayar da aka cimma da iran a shekarar 2015 da kuma hudar amurka da iran din a wata hira da kamfanin jirancin labaran associated press zarif ya ce idan shugaba trump ya janye daga matsayar da aka cimma akwai yiwuwar ita ma iran za ta yi watsi da shirin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc matsayar da koriya ta arewa ta sanata cewa za ta jingine ta na mallakar makaman nukiliya da gwajin makamai masu linzami na ci gaba da jefa shakku da fatan alheri a zukatan masu fashin baki waɗanda ke nazarin sanarwar da shugaba kim jong-un ya yi na kwance da mara shirin sa na mallakar makaman nukiliya wannan sanarwa ta fito ne a ranar juma'a yayin da koriya ta arewa da makwabciyarta ta kudu suke shirin yin wani taron koli wanda ake sa za a yi nan da mako guda a ƙauyen Pomunjom da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan da Mike Pompeo wanda aka zaɓa zai riƙe mukamin sakatar harkokin wajen Amurka ya gana da shugaba Kim gabanin wani taron koli da za a yi da shugaba Trump a ƙarshen watan Mayu ko kuma da farkon watan Yuni. Sai dai a lokaci guda masu sharhi sun yi marhabin da sanarwar ta shugaba Kim wacce suka kwatanta a matsayin mataki na farko na kwance da marar shirin nukiliyan Koriya ta Arewa. wanda wataƙila ya zama sharar fage ga taron kolin da za a yi a nan gaba wasu zaɓukan gaggawa da za a yi a ƙasar turkiyya na barazanar haifar da rashin jituwa tsakanin hukumomin ankara da wasu ƙasashen turai da ke ɗauke da ɗimbin 'yan ƙasar ta turkiyya da suke da suka kasance tsiraru a ƙasashen jamus da austria da netherlands duk sun haramtawa jam'iyyun siyasa gudanar da yakin neman zaɓe wanda aka tsara za a yi ranar 24 ga watan yuni amma duk da haka shugaba Recep Tayyip Erdogan ya nuna alamun cewa watakila zai kada wato zai kada gangar siyasa ƙasar Jamus ta kasance tana magana da babban murya kan haramta shirin gudanar da gangamin yakin neman zaben haka zalika Austria da Netherlands su ma sun bi sahun ƙasar ta Jamus. ba da babu lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani cacar baki ya kaure tsakanin helikwatar rundunar sojojin najeriya da hukumomin fararen hula a jihar taraba bisa zargin mahukunta a jihar sun ki baiwa sojoji haɗin kai wajen samar da tsaro a jihar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina da yake jawabi a taron manema labarai kakakin hedikwatar rundunar sojojin najeriya brigadier general john agim ya ce atisayen tseren bera wato exercise a Yamak fatuma da aka yi a wasu daga cikin jihohin da ke tsakiyar najeriya ya sami nasara sosai duk da cewar sun rasa wasu daga cikin dakarunsu 13 soldiers were in action An kashe mana sojoji goma sha uku a bakin aiki, yayin kuma da aka raunata karin wasu guda bakwai. Shugabannin fararen hula sun taka rawa sosai wurin samun nasarar wannan atisaye. amma abin bakin ciki yayin wannan atisaye wasu hukumomi a jihar taraba sun ki baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya alal misali shugaban karamar hukumar takum ya ki haɗa kai da bataliya ta casa'in da 93 kazalika ya ingiza jama'a kan sojojin kowane martani gwamnatin jihar taraba za ta mayar Mr. Anthony Damburam shine kwamishinan watsa labarai na jihar. Wannan maganar ban san tushenka ba. Idan muka duba ai a 'yan kwanakin nan sai da hukumar leken asirin headquarters tsaron Najeriya ta bayyana cewar tana neman shugaban karamar hukumar takum bisa wasu abubuwa da take zargin su da shi. Wannan ba za na ɗaya daga cikin ababen da za ce kamar bako ba sa ɗin kai ba. To da suka neme ta kam shi ya gudo ya buya a government house ne gwamna bai bari an doka ta ɗauki mataki a kan shi ba ne ko ya buya ina. Kamar a kwanan nan an ruwaito shi mai girma gwamna Dixon Darius Ishaku kamar yana kira ga mutane cewar su kare kansu suma saboda kamar bai gamsu da yadda sojoji suke aikin su ba wannan ba kamar za a ce kamar rashin fahimta bane tsakanin ku da sojoji sojoji fa hakkin su shine su kare lafiyar mu su hada kai da gwamna don shine chief security officer na state idan gwamna bai samu wannan haɗin kai ba kam shi ne zai faɗa ba zai so a zo ana kashe jama'ansa in ya yi magana sai a zarge shi. Kamar bai gamsu da aikin sojoji a jihar tasa ba. To su yi aikin da zai gamsar da shi mana tun da shi ne chief security officer. Yawa to takamaiman shi gwamna me yake so sojoji su yi? Idan sun zo operation ko ma kan waye su bi wurin gwamna mana su ce kaza su sanar masa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Kamfanin sarrafa man fetur a Najeriya NNPC a karon farko ya tabbatar da samun man fetur da iskar gas a Bauchi bayan gudanar da tono sama da kafa dubu takwas a ƙarƙashin ƙasa kamar yadda manajan darakta na nnpc mai kanti baru ya shaidawa manema labarai a garin misau da ke jihar bauchin ga rahoton abdulwahab muhammad na kan haka kamfanin na nnpc wanda ke jagorantar wasu kamfanonin kasar china a wannan aiki ya tabbatar da cewa yana da aniyar sake zurfafa aikin tonon ya zuwa kafa dubu ishirin don tabbatar da cewa an cimma gajiyar wannan aiki ɗari bisa ɗari manajan daraktan kamfanin nnpc ɗin injiniya mai kantibaru sai ci gaba da bayanin kamar haka wannan aiki na bauchi bauchi ne da gombe har ma yankin plateau da nasarawa haura can uh, sokoto to duka muna yin su amma nan ba da allah na bauchi muna da niyan kawo uh, injina da za su iya haƙo mana to don waɗancan da suka yi ƙoƙarin neman mai a wancan karon sun tsaya kan gangara can ƙasa zuwa kamar kafa dubu ishirin uh, za mu duba duka irin yanayin ƙasar da ke wurin kuma in allah da muna jin za mu ci nasara Dr. Isa Tahir na Jami'ar Abubakar ta a da ke Bauchi, kwararre ne a fannin kimiyyar tonon albarkatun man fetur. Ya ba da misali da ƙasar Libya a yayin da take haƙar albarkatun man fetur a ƙasar ta. A lokacin da aka je neman mai a Libya, sai su ma suna yin irin wannan neman man da muke yi. Ana ta tona rijiyoyi ba a samu. Sai shi chief geologist ɗinsu, eh. sai ce abin da za a yi. Ku tona mun rijiya sai kun je basement. mu muna da kwarin gwiwa saboda yanzu muna ganin kamar yadda nnpc suke faɗa cewa sun kawo 2d seismic survey an inganta na'urorin da eh, ake amfani da na bincike eh. ba sai an yi wannan ba lalle yanzu kan akwai haske kyakkyawan fatan da muke da shi a wannan exploration din za a samu man da gwamnati za ta samu kwarin gwiwa domin maganan da muke ba muna maganan ba mai bane muna maganan mai ne wanda za a neme shi a fitar da riba su ma dai al'ummomin da ake aikin haƙar man fetur din a yankunan su sun bayyana jin daɗinsu da kuma godiya wa Allah da ya albarkaci yankin nasu da albarkatun man fetur. sunana abdulmalik mun kuma gode wa allah da ya kawo mu wannan lokacin da aka tara aikin mai dinnan muhammed maimari maimadi kamar yadda tambaya da kuke yi wasu yaran mu sun samu shiga ba su samu shiga haka allah yaran mu sun shiga akwai damuwoyin mu a kauyukan nan dai yanzu a ce ke da damuwoyi damuwan ruwa asibiti makaranta wannan abun aka yi duk mutumin najeriya zai mora na farko za a mana hanya a sanadiyar wannan abu na biyu za a gina mana makarantu na uku za a gina mana asibitoci abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya to madalla a gaida abdulwahab muhammad rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana rike da sanata dino malai da ya diro daga motar 'yan sandan bayan ya mika kansa da gare su har sai ta gama bincike akan zargin da ake masa na ɗaukan nauyin wasu mutane da suke tada rigima a jiharsa ta kogi ga dai ƙarin bayani daga madina dauda 'yan sandan sun bayyana dalilin yi wa gidan dino melaye ƙawanya da kuma ƙoƙarin kama shi a bisa dalilin ƙin bayyana a kotu domin fuskantar shari'a akan zargin da ake masa na biyan waɗannan mutane da kuma ba su makamai dino melaye wanda ya nasarar ƙaurar da shari'arsa daga lokaja zuwa babbar kotun tarayya abuja ya nuna fargabar za a iya hallaka shi ko shayar da shi guba a lokaja don rashin jituwarsa da gwamnan kogi yahaya bello rahotanni sun bayyana cewa kan hanyar tafiya da mai melaye lokaja a daidai unguwar area one a abuja dino melaye ya duro daga motar 'yan sanda da taimakon wasu magoya bayansa da suka kawo masa ɗauki to wai 'yan sanda suna da hurumin kame dino bayan ya mayar da shari'arsa zuwa abuja tambayar kenan da na yi wa barista yusuf sallau mutum biyu ga amsar da ya bayar. a ba su da wani jurisdiction kuma da za su iya daukan shi kai shi kogi state amma dai abin da na sani shine duk mutum ya ji ciwo wannan ba zai hana a kai mutum kotu ba za a iya kai mutum kotu ko da akan gadon asibiti ne as long as an yi fixing date for hearing da wani is shi ya je nemi injection a kotu cewa kada a kai shi in saboda rashin lafiya ya bada uzuri amma as long as bai yi wannan ba kotu ba ta damu da wani rashin lafiyarsa ba. Wasu mazauna birnin tarayya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan dambarwar da farko ga Khalid Ismail. Wannan abin da ya faru da sanata Dino Malayi al'ummar kasa za su iya fassara shi ta hanya guda biyu. Na farko za a fassara shi akwai manufa ta siyasa, na biyu akwai manufa na karya dokar kasa. na uku akwai batun da kila waɗansu za su ɗauki abun kan biyan shafafu da mai wanda suke tattare da gwamnatin ƙasa suna yin abin da suke so don su biya wa kansu bukatunsu fatanmu ƙasarmu ta zauna lafiya sai kuma alhaji baba lawal ai ranki da babu maganar siyasa daga cikin wani al'amari abin da yake faruwa idan ka taka doka doka ta taka ka ko kai wane ne dino ya taka doka 'yan sanda suna neman ka ya kamata ka amsa kira ga wurin 'yan sanda tun da baka fi karfin hukuma ba kuma dan Najeriya ne kai kuma kana bin kuma kana takama kana bin constitution na Najeriya to kai wane ne da zaka ce ba za ka je ka amsa kira hukuma ba yanzu dai an garzaya da Dino mai Milaye wani asibiti mai zaman kansa a Abuja domin samun magani shin 'yan sanda za su ci gaba da dagewa sai sun kai mai laye lokaje ne ko a'a lokaci ne zai nuna Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ba da la'agaida Madina Dauda. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai. Kafin mu ci gaba sai a saurari wannan. tun da na ji abun na kira ciyaman na INEC na gaya min shi ce don Allah don annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma ciyaman din ya ba su hakuri na ce a dalili ne da ya zo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a to sai a biyo mu a mu na hantsi don jin cikakken rahoto a kan wato korafi da 'yan adawa a jihar neja suke yi wa wani shugaban karamar hukuma to yanzu kuma ga shirin mu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu waiwayi kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya harzuka matasa da kuma rawar 'yan mata da ake a Majalisar Dattijan Najeriya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Makon jiya a Birtaniya a lokacin wani shirin tambaya da amsoshi a gefen taron ƙasashe renon Ingila, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana game da matasan Najeriya, magana da ta jefa shi cikin ruwan zafi da matasan. Ga shimfiɗar da Nasara da Mulika ya haɗa mana. We have uh, a very young population. Our population is estimated conservatively to be 180 million. muna da akasarin al'ummarmu matasa. An yi kiyasin yawan mutanenmu na Najeriya a kimance mun kai mutum miliyan 180. Fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen matasa ne 'yan ƙasa da shekara 30. Uh, a lot of them having been to school and uh, they are claiming, you know, that Nigeria has been an oil producing country, therefore uh, they should sit and do nothing and uh, get housing, healthcare, uh, education free. yawancinsu ba su yi makaranta ko karatu ba suna cewa najeriya na daga kasashe masu arzikin fetur da haka za su rika zama ba tare da yin aikin komai ba su rika samun gidaje kiwon lafiya da ilimi kyauta amma bari in faɗa muku kwanan nan minista na na labaru an matsa masa lamba ya amsa tambaya kan cewa gwamnati mu bata komai sai ya ce a gwada a gaya Najeriya take gabanin 2015 da yadda take a yanzu. And I think people were we have done Ina ganin amsar ta gamsar ko ta burge jama'a. Mun yi abin kirki wajen lamuran tsaro da tattalin arziki, musamman ma mun yi abin kirki a bangaren noma. In shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron Majalisar Tattalin Arziki ƙungiyar ƙasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a London. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na jamar Bayero ta Kano ra'ayinsa dangane da kalaman na shugaba Muhammadu Buhari game da matasa. To, a gurgujen ra'ayina shine irin fitar bakin nan ce da shugabanni suka yi jifa-jifa ya yi fitar baki ya faɗa abin da watakila idan da um, halitta ne da shi kansa ba zai so ya faɗa ba domin wato eh, mafiya ce mafiya yawan matasa suna da dara da kuɗin mai suna zaune ba sa yin komai suna son su samu gida kyauta magani kyauta makaranta kyauta wato da wurin da ya faɗa ɗin da kuma fitowar magana ta bakinsa a fahimta ta um, kuskure ne domin wato uh, in ma hakan hakan take mafiya yawan hakan suke so magana za ta dawo a kan cewar to me shugabanni suka yi wanda idan aka shiga wannan halin kuma me suke yi na a fita daga wannan halin kuma yanzu shi shine ƙololuwar shugabanci a ƙasa saboda haka tambaya za ta dawo kansa shin yanzu matasa suna da makarantu irin waɗanda su shugaba Muhammadu Buhari suka samu lokacin da suna tasowa suna da kafar samun ayyuka irin yadda lokacin su shugaba Muhammadu Buhari da suna tasowa suka samu in ba sa samu to wace rawa hukumomi suka taka wajen samun wannan canjin yanayin kuma yanzu ne suke yi wajen kau da wannan yanayin. Ba ka gani watakila ana iya ana iya musu uzuri cewa suna hoɓasawa idan aka kwatanta da abin da ya faru kafin su zo? za a iya musu uzuri amma wannan uzurin shi ma zai daga tabbatar da cewa an yi kuskure wajen yin wannan bayani domin a kusan lokaci ɗaya ya yi bayani ya yi alfahari da cewar an samu ci gaba wajen ɓangaren harkar noma kuma wannan ci gaban da aka samu matasan ne dai suka suka samar da shi kuma ta hanya ta wato ta hanya ta kwazo babu wani babu wata alama ta cewar wasu injina aka shigo da su irin yadda ake yin noma a najeriya irin yadda ake yi a turai to amma kuma mm, ba a yi wa shugaban rashin fahimta ba watakila da yake wasu suna gani kamar ya yi wa duk matasa kuɗin goro alhali kuwa ya ce wasu daga cikinsu ne bai ce duk matasan najeriya ba eh babu shakka um, ba kuɗin goro ne ba za a iya masa uzurin cewar mafiya yawa ce ma'ana akwai waɗanda su ba haka suke ba to amma mafiya yawan nan har yanzu dai akwai nau'in kuskure a ce haka har yanzu mafiya yawa suna aiki tukuru wajen neman halaliyarsu. Ya kuke kallon abubuwa da suke wakana ne a majalisar dattijan nan musamman ma dai wajen dakatar da dan majalisa ana demokradiyya ne amma da zarar dan majalisa ya fito ya faɗi ra'ayinsa sai a ce ya faɗi wani abu da ke muzanta majalisa saboda haka an dakatar da shi na wa'adi kaza. na wato a fahimta ta abu biyu ne yake damun majalisar dattijai na ɗaya wato sun afu a kan burin su na 2019 duk lissafinsu a kan wa zai zama ne a tara wannan ya sa suna zubar da duk wani abu muhimmi a ƙasar su kasafin kuɗi ne su harkar naɗe-naɗen shugabanci ne su harkar samarwa da ƙasa wato tsare-tsare da dokoki waɗanda za su inganta shugabanci duk sun ajiye kullum tunanin su tara wa zai zama ne wa zai rike kujera kaza wannan kuma sai zamana abu na ya biyo baya duk wanda isa ba wannan tunanin nasu da shirye-shiryen nasu saboda dandagan tsofaffin gwamnoni da suka taho da wato wannan wannan wato eh, tarbiyyar ta gwamnonin najeriya na cewar eh, su kamar na shirika na ke ba kawai duk abin da suka ce ba wanda yake mutawa saboda haka yanzu suna mamaki don ne za su faɗi magana a majalisa wani ya musa saboda haka sai binan masa da zancen kora da dakatarwa da koro da tsoratarwa da kuma wannan zai cutar da majalisa ta hanyoyi ɗayan biyu ko dai mutane yan majalisa wasu yan majalisar suna kallon abin da ike suna da ta cewa amma su ji tsoro su ja baki su shiru ko kuma ya haifar da irin abin da muka gani sanata omar gege ya yi shi kenan a ɗauki wata hanya wacce take ba ta doka da oda ba domin huce haushe kuma gaba ɗaya in ka tattara sai ka ce suna kashe imar majalisa a matsayinta na wacce ta fi kamata ta zama wakiliyar al'umma a inda ya fi cancanta a yi muhawara sosai a inda ya fi cancanta ko mutum ɗaya ne bai yadda da wani al'amari ba ya fito bayanin dalilin da isa bai yadda da shi ba sannan mafiya yawa sun yarda da shi ya haƙura amma dai ya faɗi dalilinsa. rashin fahimtar tsarin demokradiyya ne ya sa ake tafi da majalisar irin haka ɗaya kenan biyu kuma ai dattijai ne ke cikin wannan majalisa ya zamanto tsoron shi eh, shugaban majalisar dattijai ne ake haka ba mai fitowa da lauyoyi a cikin wannan majalisa da sauransu amma baka jin mai fita ya ce abin nan da ake yi ba daidai bane daga cikin su tsawatar kansu da ba yara ƙanana bane mm, gaskiya ne ba na zaton rashin sanin tsarin ne an sani sarai amma na fi zaton eh, bukata ko son zuciya shine ike jagora a mafi yawan lokaci saboda haka duk abin da ya ci karo da wannan son zuciyar shi kenan sai ka ga an yi masa eh, kama karya akan dole sai an samu biyan bukatar da aka zuciya ta riga ta tafi a kai kuma sun san majalisa tana da ikon tsara dokokin gudanar da da al'amuranta na cikin gida. Kuma dokoki da suka yi na cikin gidan nan sun yi karo da tsarin mulkin Najeriya. Ai ba su yadda yana suna cin karo da tsarin mulkin Najeriya ba ai. Ai fassarar su gani suke yi wato wanda suke daidai da tsarin mulkin Najeriya suke. To kuma miskinar sun hana a ji ko ta a nemi fassara idan wani ya ga shi tasa fahimtar ta bayi ga cewar an cika mai tsarin mulkin Najeriya. sun cika da aje kotu. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro ne da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice a yau laraba kotun kolin amurka za ta saurari muhawara kan ko shugaba donald trump zai iya takaita shigar matafiya cikin amurka waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe waɗanda har ila yau mafiya yawansu na musulmi ne ƙasashen sun hada da iran libya koriya ta arewa syria venezuela somalia da kuma yamal tun bayan da haukan hau karagar mulki trump yake ta fitar da tsare tsaren sa na shige da fice a ƙasar matakai biyu da sa ya ɗauka kan haka na baya-bayan nan an aiwatar da su ne a mataki na wucin gadi yayin da mataki na ƙarshe karshen nan ba shi da ranar ƙarewa jihar hawaii da ƙungiyar musulman jihar da wasu mutane uku ne suka shigar da ƙarar ana kuma sa ran za su gabatar da bahasinsu wanda zai kalubalanci matakin haramtawa wasu 'yan kasashen waje shiga amurka a matsayin wani shiri na nuna wariya ga al'ummar musulmi sannan za su nuna cewa shugaba trump ya wuce gona da iri a harkokin shige da fice yayin da ɗaya bangaren kuma ana sa ran lauyoyin gwamnati za su nuna cewa shugaban yana da hurumin ɗaukan wannan mataki da yake so ya ɗauka wani alkalin kotun tarayya a nan amurka ya ba gwamnatin shugaba trump umarnin ta samar da kariya ga wasu bakin haure 800 da suka shigo ƙasar nan tun suna kananan yara waɗanda aka fi sani da dreamers a turance a wani mataki na shura matakin da shugaba trump yake sanya ɗauka na kawo karshen shirin da ake kira daka a takaice wanda shi ya ba da damar bakin hauren su zauna a amurka. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai da hantsi za je mu dauke da wasu shirin yanzu kafin mu yi sallama da ku muna miƙa wato za mu taya murna ga hajjiya rukayya da iyalan gidan masta garba a birnin kumasi na auren yarsu ne su mutu bawa da za a ranar lahadi a unguwar kan tudu kumasi sai allah ba da zaman lafiya sai kuma ta'aziyya ga alhaji mai suna da iyalan gidan wato sarki aminu na zango kumasi na rasuwan yarsu hawa allah ya ji kanta ya mata rahama da margabata baki ɗaya a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka baba ya kuma makeri ne ke sallama da kusai da hantsi salamu alaikum